yara sama da goma masu shekaru uku zuwa hudu da haihuwa ne alkali mai kula da shari'ar yara ƙanana ya karbe daga hannun matan da ke garkame a kurkuku a sakamakon hukuncin da ya hau kansu bayan da kotu ta ce ta same su da laifin safarar jarirai da hanyar takardar da ya saka wa hannu alkali ya bayyana cewa kare mutuncin waɗannan yara shine abin da hukuma ke hange matakin da lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma ke ganin ya saɓa wa doka Metar Ali Kadri shine lauyan da ke kare matar tsohon kakakin majalisar dokokin Nijar Hama Amadu. Jijin dai hujja biye doka yake don saboda a kare hakkin yara da don saboda an sun girma kale a ta a shaida su cewa ba uwayensu ba ne. Mm. shi ne hujja biyu da juju ya rubuta cikin takardar shira ta sa ya ta yi yake a ɗauka wannan yara wannan. To a matsayinmu na lauyoyi mun ce wannan hujjojin wani an yi kuskure babba hakkin yaro a gidansu ne ake kare hakkin yaro ba a wajen gidan marayu ba wannan yaran inda suke suna makaranta ana ba su a tarbiyya ta kwarai kuma suna cin halin rayuwa ta kwarai a halin yanzu ina suke su waɗannan yara wallahi mu labarin da muka shi an balbaza su gidan marayu to kuma wannan yaran kun san yara ne wanda suke zuwa lakol kenan yau an ci su tun da yau an hana su masu da karatu lauya ali kadri ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradun waɗannan yara ko da kuwa za su ja shari'a zuwa kotunan ƙasa da ƙasa ne lokacin da aka tai aka kawo wannan yara yara wannan suna yi kuka hatta polisai wanda suka tai suka ɗauko su suna jin takaici har suna hawaye tausayi ya kama su tunda abu ne wanda bai kamata ba tunda kamar wannan yaran an sa su kaso kuma ga suna an ta yi an ɗauke su an sa su kaso paske na yaran yanzu sun shaku da su akwai wani mataki da kuke shirin ɗauka ne ku lauyoyi da ke kare su to yanzu ne ma kokowa ta tashi paske yara ne wanda nasara ke cewa san defense kenan a zaman mu na lauyoyi yanzu ne ma za mu tashi tsaye tunda mu ma yarda ba a zo a taka doka za ku kwato su kenan insha Allahu duka kokowa ko ƙasar nasaru hemtai shekaru kusan uku aka shafe ana safa da marwa a kotuna domin tantance gaskiyar abin da ake zargin waɗannan mutane da aikatawa waɗanda suka haɗa da hafshaƙen attajirai da wasu fitattun 'yan siyasa da matansu kafin daga bisani a yanke musu hukuncin zaman gidan maza a tsakiyar watan da ke tafa ne waɗannan mutane da ke kiran kansu fursunonin siyasa za su kammala zaman kurkukun watanni shida da ya rataya a wuyansu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.